Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa labari da ɗumi sa. Rikici na shirin barkewa tsakanin Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa da Joe Biden shugaban ƙasar Amurka a dangance da batun kwashe sojojin nan na ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suke wato sojojin Faransa ne. Asiri dai a yanzu ya tono ashe cewar waɗannan sojoji da suke girke a ƙasar ta faransa ba sojojin faransa ba ne ba ashe dai abu ne aka yi shi akuya da fatar kura wato inda dai an ba su fasfon na cewar su 'yan ƙasar faransa ne ashe ba 'yan ƙasar ba ne ba a yanzu dai batun a kwashe sun emmanuel macron da shi da joe biden rikici yana neman ɓarke masu inda emmanuel macron ya ce ba zai kwashe su zuwa ƙasarsa ba. Inda Emmanuel Macron ya bayyana cewa ba fa zai yiwu ya kwashe su zuwa ƙasarsa ya jibge su ba, idan har ya kwashe su ya kai su to ƙarshen mulkinsa ya zo za a iya masa kudeta a ƙasarsa. Haka zalika shi ma Joe Biden ba zai kwashe su zuwa ƙasarsa ba. To shin ya turka-turkar take kasancewa? Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan daddaɗar rahoto na farin ciki da za mu samu ku ku je wa kunnuwanku wannan al'amari da ke wakana ashe dai asiri ya tono ga rahoton ku saurara hoto yanzu sun watsa a kan su sosiyo ko da yake da bambanci ne suka faɗe shi ah, an samu waya wannan exchange na message message ne suka yi su mercenaire wanda suke nan afirka su suka aika ma joe biden suka mishi message to su wa'annan mercenaire in dai <clears throat> aka ce in an lura a cikin afirka sai ga wasu sojawa suna da kayan tini kayan soji na 'yan faransa kuma fasfor su na 'yan faransa ne amma a zahirin gaskiya ba 'yan faransa ba ne 'yan sojin haya ne sojin haya ne da aka ɗauko su don su zo su kwashi arzikin afirka su kai ma yahudawa yawa to su wa'annan 'yan sojan haya su ne suka hudu suka aika ma Joe Biden sashi suka ce ma Joe Biden su su gane ba suka ce su an watsu su a cikin Afirka akwai wanda sun kai shekara ashirin suna nan akwai wanda sun kai shekara talatin suna nan yau a kai su wannan gari gobe a kai su wannan gari shi ba a kai su wannan gari sun ce kuma an ba su passport kuma an ba su takarda ta yan kasa an ce su yan Faransa ne amma da kowane lokaci suka ce su suna so su tai Faransa sai a ce musu a abu ku iya zuwa Faransa. suka ce to su ba su gane ba tunda yanzu dai aikinsa a nan gurin ba zai iya yiwuwa ba suna so su tai faransa kuma an hana musu suka ce mai joe biden ya yi haka joe biden ya ɗauki mai sa shi aika ma macron ya ce ma macron wannan mercenar kin wanda suke afirka kai kokari su zo faransa macron ya ce kai bari ga maka gaskiya wannan sojin haya da muka dauka ba na faransa ba ne ita kaɗai wannan sojin haya namu ne na mu duka sanin kanka ne wannan aikin da suke na mu duka ne da da ku yan otan da ina european garo garukan faransa na wanda suke nan europe mu muka haɗa karfi da karfi muka bada kuɗi don a ɗauki wa'annan sojin haya su je kwato a arzikin afirka su kamuna saboda mu ci gaba mu wadata su kuma afirka su zamana cikin talauci ya ce wannan sojin ba na faransa ba ce ita kaɗai faransa ba ta da inda za ta kai su wannan sojin namu ne na mutuka saboda haka yanzu an kace a ɗauki wannan sojin a kai su faransa ya ce wallahi kowa zai san ba a taɓa yin kudeta a faransa ba ya ce amma wannan gama sai an yi kudeta a faransa wannan mercenary kin aka ɗauke su aka kai su faransa ya ce ni ta ta ƙari ya ce yanzu zance na gaskiya in gaya maka jo biden wannan mercenary kin a rarraba su saura su je wajenka saura su je poland kuna ji ba a rarraba su saura su je poland saura su je wajen ka saura su je faransa amma kullum aka ɗauke su gaba ɗaya aka kasa faransa to ni iko na ya lalace ba zan taɓa yarda ba saboda haka wannan su namu ne na mu duka kuma aikin su je su kwato arzikin afirka su zo su kama kuma suka kama mu duka muke raba yan uwa yan nijar gaskiya ta yi halin ta na ma ina ce muku mercenaire su ja wannan na faransa wanda suke nijar ana nan a aka ce su ta zubar nijar na ma ina ce muku ba su ja bane ba mercenaire ne na ma ina ce muku ba su ja bane ba mercenaire ne to gashi zan ce ya zo wannan journalistin in ya faɗi magana ta fari zaka mishi karrama mai daga baya sai ka bashi gaskiya ka ce ta abin da ya faɗi haka ne wasu irin labari in ya hudu su abin sai ya ba mutane mamaki kuma aka kwana biyu kaɗan sai ka ba gaskiya ya ji ma yana cewa ba soji bane ba mercenar ne yau kai in dan faransa ne ta yaya za a hana kaka ta yi faransa to gashi yanzu fit in communication tsakanin joe biden da makon ta hudu kuma da bakin shi makon yana hudu yana cewa sojin haya ne maka ɗauka don su zo su kwaci arzikin Afrika, kuma journalist inda ya hudu wannan publication in shine pitagor ku hau bisa facebook yanzu ku sa pitagor kun gashi da bambaranci yake faɗi yawwa saboda haka gwamnati mu mai daraja mai kima wa'annan sauran faransa wanda suka yi saura a nan kawai in wani a yi ƙoƙari a hidda su a yi ƙoƙari, maza a tsananta su wata su bar mana gari ba soji ba ne ba sojin haya ne sojin haya ne aka ɗauko su barayi ne ta su zo su yi sata barayi ne kidnappers ne yawwa gwamnatin mai daraja mai kima ta yi maza maza maza ta ɗauki mataki kuma maza a sa musu ido a sa musu izo a zan kika wanda su barayi ne yan cuta ne yawwa mugaye ne yawwa to wannan labarin mai muhimmanci shine muka ce za mu zo mu raba ma yan nishar su shi abin da yake faruwa su shi hirar da makuron da Joe Biden suna yi da bakin su gasu suna hudu sojin haya ne muka turo saboda zo su yi sata a Afirka su kai mana eh duniya wannan ina zamu da ita ashe duk taron barayi ne muke tare da su duk taron barayi ne muke tare da su to ubangiji Allah ya bayyana gaskiya duk inda take to yan uwa yan labarin da nace zan ba ku kenan Salamu alaikum. To lalle na ji jawabin da shi ministan kasashen waje na Najeriya ya balo. Shi na cewa sojojin Nijar ba su a saki shugaban tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum shi ya kawo wannan tarnakin da suka sama kasar Nijar. To ai can harin su ga su 'yan eh, sai da yawo ga wadda sun ka bisa dalili ja sun kai sai an maida shi iko a sako shi a maida shi iko kamar haka nan ne abu yake yanzu kuma sun sassabto sun ce a sake shi a kai shi kowace ƙasa ba ma najeriya ba a yi nisa da shi da nijar ga wannan lokacin za su sassata su sai damu da tafin to ni ban gane masu najeriya wani irin sulhu ne suke so kun taba ganin kasar da aka yi juyin milki wani daga waje ya zo ce sai an saki mutunan ai su sojojin dan an doke musu takunkumi sun ka ga aikin kasar ya ta yi a hankali kwanciyar hankalin kasa ta kwanta ba za su iya su da kansu za su yi makansu nazari su sake shi ba sai wani ya zo ya sasu ba amma ku ce sai an sake shi kuma su zargin da suka yi mishi zargin babban zargin da suka yi mishi wanda ka ba ma 'yan Nijar tsoro da suka ce yana alaka da 'yan ta'adda shi ke ba su alawa wani wata zuwa eh, miliyar ɗari uku haka zuwa miliyar ɗari hudu shi ka ba su wata duka su 'yan ta'adda kuma su sojin sun ce su masu gane shi ne fam suna ganin shi suna sheta suna shigowa su 'yan ta'adda wanda suka alaka da su sun ka ce kuma in sun kamo yan ta'adda an kama an liƙe an sa kurkuku sai ya ce a sake shi mutanen su ne ga zargin da sun kai cikin hudubar da sun ka ba yan Nijar kuma yan Nijar yawancin sun yarda da wannan hudubar da an ka bada saboda an ce kuma shana ɗoko wasu sojoji ba bisa ka'idar ɗoka sojoji abin ga na sojin Nijar ba saboda in za a ɗoka sojoji sabi akwai doka wadda shugaban rundunonin sojoji ka daya da ita sun ka ce yana ɗauko eh, wasu an kabilu wanda ba a masan da su ba suna sa su cikin cikin harka soji wannan ma abin ya ba su shakku shi suka sa suka yi maza suka kehe shi saboda kashe je shi kama kasar tashin hankali to kuma biri ya yi kama da mutum akwai wani tsohon ɗan ta'adda da ya zama karkashin shi yana minista da mu aka yi yiwu mulki sai ya gudu da ya gudu yanzu shina can shina cewa ya shirya sojoji ya shirya runduna ɗan tawaye zai kama nijar hari shi kuma wannan mutunan yana alaka da shi kwarai to ta kaka kuke so yanzu kasa hankali na kwance hankalin sojojinmu yana wajen 'yan ta'adda da suka yaki da su da wanga shedannu masu kawo miyagun kwayoyi sojoji na nan na yakan su kuka so kuma an sake shi ya je ƙetare ya game da waɗancan allah ɗaya san kuma abin da harin da za a kamu da shi ne aikin sai da yawo aikin sai da yawo ba eh, ku nura aikin ku ku sai dawo na ku kawo kwanciyar hankali cikin kasashe kungiya na kasashe na tare da ku ku nazari ku sasanta mutane abu ya tafi daidai sun ci kunce za ku ɗoke takunkumi ku ɗoke eh, ku sa musu ido ku ga abin da Allah yi ai su ba ba ba mahaukata bane su san abin da ya kamata kuma juyin mulki Niger ba ba wanga ba da ai juyin mulki juyin mulki wanga da an kai Niger na shidda kenan na shidda kenan na sojoji juyi biya an kai na horar hula juyi guda kuma da an kai su duk shugabannin kasar da an kai ma juyi wa an ka kashe bayan wancan juyin milkin da an kai na bare wanda an ka gama kai da ku ku yan sai da yawo da ku tura na horon shi an ka kashe shi bayan Allah saboda shi na yi makasa aiki ba a son kasa ta ci gaba eh, ya kamata ku yan sai da yawo ku surtu ku yan Najeriya bai kamata ba kuna wasu maganganu wanda ba su da kan gado da ga magana da suka ba ta da kan gado ka ce sojojin wa hankalin su tsakanin su ne yanzu kowa na son shi gudu karhi sun bura yan ta'adda na nan na mamaye kasa aboce kasa yan ta'adda sun ka mamaye yan ta'adda na mamaye kasa an ka ɗauki kidal an ka kidal sai dawo bi ta ce kamata ya ku yi musu barka ku aika runduna ku je ku yi ku jinjina ma mali ba ku yi ba sai da yawo ba ta yi ba kamar abu ya mata zahi da mali ta ɗauke ta ci kidal ku da kanku kun san kidal horon shi ce duk 'yan ta'adda masu zargana ma mutane cikin kasashen shahal daga kidal a siro su su a watsa su cikin kasashen mu ba ku iya magana bisa wannan ku ce ba ku yarda ba yanzu mali da niger da burkina sun haɗa kai su gwiwa sun yi cuɗayen juna sun samu sun kore 'yan ta'adda daga kidal sai da yawo ko barka ba ta yi musu ba haka nan ne aikin sai da yawo haba ministar ya kamata ku san irin maganganun da ku ku bar yarda turawan horon shi suna juya muku kai suna sa ku wata ita hanya tsakaka ce tsakanin mu da Nijar yan uwa ne uwa uwancin mu yayi nisa lokacin yakin da aka yi na fara yan Nijar wasu ba su ma shawara ga gwamnati suka kai suka bada kansu cikin soja an ka taimaka ma Najeriya. To in ka ga kasar ka za makwabcin ka dan uwan ka gidan shi zai kama da wuta sai ka zo ka kawo mishi shawara. Ba barazana za a yi bata soji sai ka kawo shawara ka nuna kai an abun da ya dame shi ya dame ka ka bada shawara ta kware wadda za a hita amma wagga ba shawara kware ba ce ku ce in ba a sake shi ba ku ba ku ɗauke takunkumi su soji ba a yi musu barazana da yan kunci haka nan kenan akwai wani nuhi gare ku in an sake shi kuna son ku kawo ma kasar barazana kuma ku yi amfani da shi ku ce shi ne shugaban kasa zaɓaɓɓe za ku shirya za ku ba shi rundunar sojoji kawo mana hari to bai kamata ba wasu maganganu ana yin su yanzu kan magiya waye yara na zamani akwai ilimi tare da su ko da harcin ka daga sun san abin da ka kanu balle wanga maganganu da kike nan kana yi ba su da ma'ana wannan maganganu da shi wanga ministar ya zo yana yi in eh, sulhu za ku yi ku zo ku yi sulhun ku me ka je kana cewa sojojin wai tsakanin su ma ana so kamar kana son ka nuna tsakanin su ma ba su shiri to wagga ma ba su shiri tsakanin su in ba wata nuyi kuke kuna so ku ga masu wani bai kamata ba eh, wannan maganganu a ce daga ministan gidajen kasar wajen najeriya waga magana kai to mu abu yana ba mu zahi ni ina yaro karami ne lokacin da aka yakin nan na biafra lokacin sani sun da siddo in ya kawo makamai nan shi ka biyo a kwanni in ka tambaye masarautar gidan sarkin musulmi sun san kowane ne kaɗu kwanni su sun aka kama ana kai kayan hada ba dare ba rana an ka taimaka kuma tsakaninmu da mu da 'yan najeriya alhamdulillah dan ni na lokacin nan sarkin musulmi abubakar na dare muna jima'a duka ubanmu shakkuto shi ka sallah an mutu an kama za a kashe yayin magana sai a ce wani yayin magana a a bari tsakaninmu da ku ba wannan maganganun kucece kucece rigima ta juyin milki najeriya nawa an kai shi wanda tinubu ya haure shi ba ya yi taba juyin mulki ba shi buhari har shi ma ruhe muna boda abin ya gagare shi an kai mai juyin mulki saboda ya ruhe muna boda sojoji sun kai mai juyin mulki in kana tuna da wannan in kuna ya ku bude in ba ku ya ku bari Niger ta karye kungiyarta da ita da Mali da Burkina za su haɗa kansu su hiddo su kuma za su yi halaka da wancan kasashe waɗanda aka ce ma BRICS. za su taimaka musu su yi kasuwancin su da kun ka shirya kun ka buɗe hanya za mu yi kasuwanci da ku kuma kasuwanci mu da najeriya ba ku iya hana shi tun da tun nasaru ba su zo ba muka harka da najeriya har gobe 'yan Nijar kuna so ba su suna shiga Najeriya. 'Yan Najeriya kuna so ba su za su shigo Nijar saboda dangi ne ba ku iya yanke wannan alaka ta zumunci. ku je kuna amsa shatan kwaran shi tana so ta gama ku da dangi da mutane bisa maganar banza aikin sai da yawo na ta bunƙasa arzikin ƙasa ne ba ta zo tana kucece kucece ba tana maganganu bisa siyasa kuna zargin wannan zargin wannan ba aikin ku bane wannan cikin ka'idodin sai da yawa ba inda an ce a rufe mu ƙasa boda ba inda an ce a ɗauki kuɗin ƙasa a riƙe babu horon shi ce ta saku kuke wannan abun kuma ba bisa ba gaskiya ba ne ai na je abin ga dan majalisa na saidiyawo sun yi taro sun ci a doki to in kuna sauraron magana yan kasa yan majalisa su ne masu magana da sunan kasa sun ba ku shawara sun ci kuɗe bai wannan takunkumi a ci gaba da ne a gayan da za a yi a samu a kawo matsalar rikicin shi ne an ka tambaye ku amma ku je kuna sauraron wacan wani makuron shine katil shine ka bugo muku waya su ce ga wanda za ku yi mun ji ai makuran shi ya ce in ba a saki bazum din ba wai babu babu ne ba a ba a ba a tattauna da Niger shi ne kaka nan kai ma kaka maimaya kaka maimaya ya riga ka faɗi mun saurare shi da ya magana da alasan watara ya ce in ba a saki ba ba ba a tattauna da Niger makuran ya riga ka faɗi kai ta mai da ne kake wato ya ba ku murtani ya ce gawar za a kai kuma ka zo kana kana ta faɗi haka nan ba magana wadda ba ta da kan gado haka haba a najeriya ya kamata ku yi ma kanku kiyamun lele nijar da najeriya ba a iya raba su an samu matsala lalle an yi juyin mulki sojojin ga ku saurare su me yasa suka yi juyin mulki juyin mulkin da suka yi dan su taimako kasa ne ko ku dan su gurbata kasa arzikin kasa shi ya kamata ku yi aiki da shi najeriya da an kai juyin mulki nawa an kai da an kai sojojin da sun kai shi ai dan su taimaki kasa ne sun kai shi dan sun ga kasar su za ta lalace sun kai juyin mulki ko yanzu in suka ga kasar za ta wace ba ku hana juyin mulki cikin kasashen mu ba tura za zuwa ba su ce ba juyin mulki cikin kasashen mu in dai ana aiki bisa ka'ida ana taya da arzikin kasa wadda doka ta ce ana demokrasiya wadda doka ta ce sojoji ba su da hujja su yi gujin miki da yan suka yi talakawa ma za su ce musu yarda ba bai kamata ba wasu maganganu suna hitowa ga bakin a ce minista wangana shi kasashen wajen najeriya yanzu yana amsa shata shugaban kasa horon shi ya ce in ba a saki ba ba a tattauna da nijar kuma kai ma ka zo kana mai da maganar da yi wato ya ba ku umarni dole abin da ya ce shine zakuyi wato taron gama da zakuyi jibi bisa ba wannan zancen da ya ba ku ketarewa kamar kuna nuna na duniya har yanzu horon shi ce ke iko cikin su ita ce an da raga masa da yawo da imuwa kamar haka ne shi ka kwatanta mana minista bai kamata ba ka yi lissahi ka dibi baya ka dibi tarihi tsakanin nijar da najeriya menene alaka su ka dibi tarihin da aka su ranshin ita wadda kuka amsa kuka yi ma kuka amsa shatanta ta dibi tarihi tsakanin shekara alif ɗari tara da sittin da biyar zuwa alif ɗari tara da saba'in da hudu haka ita ta so ta raba najeriya biyu nijar ta tashi ta ce ba ta yarda ba da gwal ba wadda bai ba ta bonyi ba wadda bai ba To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan a dangance da batun kwashe sojin faranshi waɗanda suke jirgi a ƙasar Nijar. Ashe dai ba cikakkun sojoji ba ne ba. To kamar yadda kuka ji dai yanzu wato ta baba na ɓarkewa tsakanin Joe Biden na Amerika da kuma Emmanuel Macron na faranshi a dangance da wannan kwashe sojoji wanda a yanzu wato ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda kuka ji sojojin da suka shigo kaɗan ne suka rage a yanzu a kwashe su su bar kasar inda babu shakka dai a yanzu batutuwan suke wakana cewar wato hargitsi ne da faruwa tsakanin emmanuel macron da joe biden akan cewar ashe sojoji ne suka haɗa su wato waɗanda ba sojoji ba suka turo su domin cimma masu muradansu na kwashe arzikin da yake wato afirka babu shakka wannan al'amari dai al'amari ne da zai ba wa mutane mamaki na irin yadda ta wakana cewa ga dalilin turo waɗannan mutane tabbas babu shakka jamhuriyar nijar ya kamata ta tsaya kai da fata wajen ƙara fitar da ragowar sojojin da suka rage a cikin ƙasar domin samun iskar 'yanci yadda ya kamata babu shakka dai wannan yaƙi da aka yi na fitar da sojin na faranshi daga ƙasar jamhuriyar nijar abu ne wanda za a iya cewa an yi yaƙi da abin da ake ganin kamar ba zai yiwu ba kuma gashi ya zo ya yi yiwu da fara ana ganin cewar sojojin faranshi ba za su taɓa barin jamhuriyar nijar ba sai gashi kuwa da suka ji uwar wuta an fice da su emmanuel macron da ya hau tubalin naƙi na cewar ba zai fitar da jakadansa silban ite da kuma sojojinsa daga ƙasar jamhuriyar nijar ba sai gashi da sojojin jamhuriyar Nijar na CNSP suka matsa. Haka zalika 'yan kasar jamhuriyar Nijar ɗin su ma suka matsa wajen fitowa zanga-zangar lallai sai sun fitar da jinin faranshi daga ƙasar. Hakan ya sanya babu shiri aka ɗauke Silban Ite jakadan faranshi daga ƙasar. Haka zalika sojojin ma aka fara fitar da su inda yanzu kimanin sojojin da suka rage a ƙasar 'yan tsiraru ne 'yan ƙalilan. To masu saurare waɗannan rahotannin kenan da muka kawo muku daga wato tsakanin Faranshi da wato Joe Biden na Amurka da kuma jamhuriyar Nijar. Muna jiran jin shahin rayunku a dangance da waɗannan rahotanni mun gode.